to assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu to jama'a da ke sauraron mu akan peace dawa media insha Allah kai kokari ka share mini wannan video wannan video da mu zo mu yi bayani akan batun taimama mutane na da kiyaman abin da ake ce mai taimama in an ce taimama me ke kawo a yi taimama a farko shine mutum ne janaba ya kama ka baka da ruwa da ka yi taimama ko kuwa mutum ne akwai ruwa amma an kai yusu wannan ruwan nan baka da lafiya dai tucar da kai za ka yi kai taimama ko kuwa akwai eh, ya sunan shinganga inda kake kamar kasan turai da muke ga ala sanyi she ka kan wurin na akwai ruwan amma ba ruwan zafi za ka yi kai taimama ko kuwa mutum haila ne na mace jini ya yanke daki sallah inda kake nan ba ruwa za ka yi taimama ko kuwa kala tawafi ne bayan kala cikin yi ka samu kari ko kana cikin sallah ne kari ya zo ko da ka je ka yi sallah wani wuri ne baka da ruwa ko ba alwala ba ruwa da da ka yi za ka yi ka yi taimama to amma wani kana wani lokaci kana kamar ka gana she ka ga an kulle pompi in an kulle pompin nan she ka ga mutane na kiyama su yi mai su use taimama kan Allah da kanshi ya ce a yi taimama in ba ruwa manzon Allah ya yi sa'abbai sun gani an gwada shi yasa wannan lokaci duka ya kamata ma makaranta ne yara an kulle famfi ala iya gwada musu abin su yi taimama to muna zuwa da practically way a lot mutane na kuma tambayan mu abu da yawa wangan ga aka kuma yana ciki ko me kake yi in dai za ka yi sallah ba ruwa ko ruwan nan ya cutar da kai ko kin yi eh, ki baki da sarki da ki yi wankan sarki ne ba ruwa ko ruwan nan ka taba ya cutar da kai ko kuwa ana sanyi to Allah ya baka dama ka taimama wai addini inna dina yusra in ji malamai shi sa wannan bayani mun fadi maka za mu kuma yi maka practically ya ake taimaman inna malamai suka yi sabani wuri biyu ne na farko jarhumin malamai ko mu majoritin malamai su suka ce me wai taimama bugu daya ne kawai bugu daya na zo kuma yi bugun kowa gani eh, na biyu wasu suka ce me bugu biyu ne bugu biyu to yanzu wurin bugun kuma ya dai farko eh, hadisin nan da malamai ke bayani suka ce Ammar Ammar bin Yasir shi ya ga manzo Allah sallallahu alaihi ya shafi ido da da annu ne Qur'ani da kanshi ma aka yazo wanda ku yi taimama ku yi mai ku shafi idon ku kuma ku shafi annu wani riwaya kuma yazo wani sahabi kuma ya ce a'a ya ga manzo Allah ya fara shafan mai annu tukunne shafi ido malamai suka ce duka in ka yi kayi daidai farkon da ka yi taimama she ka ce bismillah gafara kaman ba biyu aka buga ba bismillah daya she ka daga malamai suka ce za ka iya kame ka yi haka saboda wurin da za ka yi nan kasa ne ai kasa da ka buga to in ka yi hakan nan in akwai wani dusi-dusi ko wani abin da zai cutar da idon ka ya fita shi yasa farko haka da ka yi in ka yi haka sai ka zo ka ka shafi idonka ba dole sai ka shafi gemu ba a daya kawai she kuma su wannan farkon kenan in ka buga daya ka shafi ido da wannan no da ka doki kuma ka yi mai ka shafi annunka wannan majoritin malamai daya kenan na biyu kamar mu malikiya wurin imamu malik kamar mu west africa mun fi bin imamu malik imamu malik ya ce shi bugu biyu ne daya eh in ka haka sai kuma ka koma biyu ka shafi ka shafi ba dole ne shi ka shafi har nan ba wasu suka ce in kai bugun nan za ka iya ka shafi nan kare ko nan kare shi ma ya wadatar almuhimmin ne farko ka yi haka ka duba ba komi ka shafi ido ka shafi annu ka shafi wanga annu shi kenan ko kuwa ka buga daya ka shafi biyu haka na imamu malik kenan wannan ka doki duka malamai suka ce daidai ne amma wasu kuma shi su yi aka taimama ya bata ba buga hannu in ka buga daya she ka wannan kuma shi ma yana da kyau kuma da mu zo mu gwada maka kamar misali waɗanda ke kasan turai da su yi misali kala wurin snow za ka kai sa'an nan kuma na biyu kuma shine eh wani suna nan ba su da lafiya suna hospital ba kasa ana yi a maka kasa ba damuwa a dibo maka wai ka zo ka ajiye ka buga domin iyayenmu nan suna hospital shi ka ga an kawo musu dusi suna duka suna haka malamai suka ce kuskure ne ba rika wannan dusi malamai haka suka muna bayani shi yasa nasu ne an yadi ba kasa zuwa buga kasan daya ka shafa ka ce wannan majority daban wan kuma haka daya wan kuma haka haka na imamu malik mu da muke bi imamu malik wannan yayi daidai shi yasa yana da kyau ka iya ku koyi taimama ka iya yin taimama inda ka kai duka ko unguwanku ne an kulle pompi sai kaga wani yana damun kanshi sai an kawo ruwa a'a mu taimama muke yi kasan turan ga muna yi zan zo gwada muku cikin snow ya muke yin shi kuma cikin snow insha Allah kamar misali kan da ku duban ga zaka gan an muna snow ne da yawa she ya kare wannan snow da aka muna da yawan nan ka duba na lumewa ya dace kamar snow an muna shi yayi yawa kuma ana sanyi ban da ruwan da rai sallah ko inda ka kai nan ba ruwan zafi kuma ka duba cikin sanyi muke to musulunci ya baka dama manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce an bani kasa duka ya zama wurin sallah na wuri mai sarki ne kawai cikin su nonga ga malamai suka ce ba damuwa buga eh ka aka in ka duba ba wani abin da zai shiga idonka shafa buga kuma na zarrafin imamu malik kenan ka kare ko kuwa da ka buga irin wa'annan majority da suka ce ala yayi guda buga eh buga imamu malik ka sa kanka guda haka su sun buga she su tafi da shi she su tafi duka wannan kai malamai suka ce yayi daidai kai kokari ka shabin wannan video ni ne naku abokin malum mangana da push up king practically way to perform udu ko to perform alwallah da da ka je kai sallah ba shi ka dami kanka akwai sanyi ko ruwan nan ya cutar da kai koki ki this is the best way da da ka yi taimama da shi wasu allahumma wa bihamdika nastaghfiruka wa atubu ilai allahumma salli ala muhammad wa